Talla shi sallah in yana karatu mu kuma muna istighfari la ala yakwai za ku yi alquran fastani ko lahu wa anfitu la'allakum turhamun ana karatu alqurani ba istighfari ba ma istighfari ba ko karatun ba kai shiru za ka na tambayar shi ta biyu yake cewa algafin malam ya halatta mutum ya fifita uwa akan mahaifi domin mahaifin yana da mata da yawa yana da nuna sarrai a tsakaninsu. A ko yana kome da mata da yawa hankin kowa da manya kuna uba. Ita uwa ta da 75% ne, uba yana da 25%. Sannan babu ruwanka da matan babanka. Ba ruwanka. Ba ruwanka da su yana fifita wani akan wani ba ruwanka ba sauƙarsa ba ne. Kai ka san fiye da koka take. Baka san abu da ke tsakaninka da ita ba. da shi ba kuna gane da aka kai haƙƙin babanka ka kiyaye shi haƙƙin mamanka ka kiyaye kar ka shiga rigimar kiyaye ba ruwanka ba ruwanka kai da yi addu'a in ya yi ba daidai ba Allah ya shirye shi in yi ba daidai ba Allah ya sa ta gyara amma dai babu ruwanka da matan baba ya fifita wancan kan wance ba ka laifin da kaka ta yi ba ba ka san kyautata ma mushi da wadancan matan suke yi ba bari ba ka misali tun da kai namiji yanzu kai da kake da mata biyu wannan kullum in ka ba ta kuɗi dubu biyu misali ce bane sai ta kashe ɗari takwas ta cinye dubu ɗaya da ɗari biyu in ka dawo gida ka cire kaya ka caje ke maka fata ita wanda ɗabi'a take nan wanda kuma ka ba ta dubu biyu kudin ke ne ta kalle maka dubu biyu da ɗari biyar ma'ana abin da ka bayar ta ƙarar kuma ta ne ta ƙara nata da Allah ya ta ce kudin ce bane ka ce ku. ta ce aiko ne ina da kaza ta baka don Allah in so yawa za ka fi so ba ko ba ni da matan baban ka yi ba wannan yana dawowa za ka kuma kayan shi in ya kwaba kaya ta wanke na wankewa ta goge na gogewa ta tsabtace mai ta fesa mai turare wannan kuma ya kwaba kaya ta shiga wanka ta fito ta cire ta dauki rigarka ta goge jikin ta wa za ka fito da ka waɗannan matsalolin tsakanin mata baka sani ba annabi yace ba zai ka ta son matan ka daidai ba da aka abin da ke so nuna matasa ku daina shiga da himman da ke tsakanin kiyayen ku ku ne ku kiyaye ku kauke rai da Allah ya daura mu na'am mai tambaya ta gaba yake cewa malam menene sharri sharri yana daukan ma'anoni da yawa duk abu mara kyau sunan shi sharri duk abin da ranka ya baci wani bukun bil khairi wa sharri fitna kada sharri ne duk abin da bai da kyau ana yana nufin sharri na'am tambayar shi ta biye ce malam shin ko akwai mafita game da hannun manzon rana sallallahu alaihi wa sallam da yake game da tafiyar mutum ɗaya ko biyu akwai mafita mana annabi ya ce kada ɗaya ku yi tafiya shi kada in zai ku zama ko biyu idan zai yi a tafi in babu a hakura amma in bukata ta kama mabananci za su babu laifi daga kuɗi gani Mai ko yana ishara da hadisi mun ne na alwari. Bai faɗa ka, ko Allah su ya eh, shi ne shaitan shi ne abokin tafiya wanda bai da abokin tafiya ba shi ta ce in akwai yiwuwar ka samu abokin tafiya ka samu in ba ku akalla ka tafi da waya a kun ka tafi wannan yana da tambaya amma za a ansa tambaya za mu dan gyara ta amma ya kamata bayan karatu ya zo ya samu malami da fiha a takaice yana tambaya ne ya kwanta barci ya tashi sai ga wani yauki-yauki gaban shi ya zama mai kama al'ada da mai hukuncin alwalar shi kuma mai hukuncin azumin shi amma a gefen da ya kwanta akwai mai ɗakin shi. Eh, jiya ya zo ya same ni ya ce ya rubuta tambaya ba karanta ba kuma ya same ni kuma na warware mai matsalar ina ganin ba sai an maimaita ta a wasu na amma ya kamata a yi nasiha masu irin to wato shi a ɗabi'ar bai iya barci sai yana kusa da iyalin shi to kuma ga shi da azumi sai ya kwanta da ita ba wai kwanciya ta kwanciya aure ba suna kwanci a tare yana rike da ita har bacci ya kwashe shi to da ya farka sai ya ga alamar mani ya fita jikin shi ko manzi kawai sai ya tsarki ya alwala sai ya tsalla to tun a na mai gyara na ce mishi sai idan mani sai ya yi wanka amma idan masiri ne zai yi tsarki kuma ya tsafta jikin shi sake a sake alwala sallah amma wannan abin biya tun da ya san yana da wannan matsalar to ba daidai ba ne kuma ya dinga kunciya da iyalin shi da shida, kullum kamfa kamfa mutum ke duk abin da zai dawo ya mishi ibada to ka yi maintain ibadar nan na ya tambaya ta gabe ke cewa alaga malam yayi fa yana cewa ya yi fama da ciwon hanta shekara biyu da ya wuce a haske da ya sha azumi talatin sannan kuma ya tambayi wani malami ya ce ciyarwa zai dinga yi to shin malam don Allah ciyarwan ya yi shin wannan fatawar ta yi daidai a ba dai ba al'abdu rashin lafiya ramawa yake ba man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu ina iyali yaushe ne ba za ka yi azumi ba za ka ce lokacin da likita ya tabbatar maka ba za ka warke ba likita yaushe ne ake ce mutum ko ya to sai an san stage din da ciwon hantan ya ya kai chronic da aka ba wai kowane malami zai ce na sha biya muku akwai fito da malami shi kadai ba zai ba da amsa tambaya nawa ake mun a nan ce sai na tambayo ko yana da alaka da wani ilimi na daban an gane ku da aka ai ciwon hanta ba shi bane hepatitis yana kofin na wannan ko so a shayi za ga kullum suka da yawa wasu suna shi ba su masu suna shi ba da haka yan haka mai ilimin addini da kuma likita na'am Sani yana roƙo da Allah ya tashi addu'a Allah ya raba shi da wannan ciwo Allah ya ba ka lafiya Allah ya ba ka lafiya Allah ya ba ka lafiya Ka yawaita shan ruwan zamzam idan ba babu ruwan zamzam kar ka rabu da ruwan sama وأنزلنا من السماء ماء ruwan sama yana maganin cututtuka da yawa shi yasa kuke ganin iyayen mu da wahala ta je gidan tsofaffi ka ga babu ruwan sama ya ka in baka samu zamzam ba ka samu ruwan sama mai tambaya ta gaba yana cewa ne alga su malam da Allah a sa dan uwan mu malam Yusuf sa da addu'a ya karye an mai ɗauri har sau biyu yanzu an yi ɗauri na uku Allah ya sa addu'a Allah ya bashi lafiya muna roƙon Allah ta Allah ya ba ba yin da lafiya ita da malamin kusa da yaro matasa kuma masu ƙoƙari suna taimaka ma matasa yan uwansu musamman abin da ya shafi ilimin boko kuma mutum ne mai addini sosai Lallai na san ya karya har na bi na gaishe shi amma ban san wato ciwon ya kai wannan matakin ba an mai ɗauri su uku muna Allah ya bada lafiya mu kuma Allah ya wannan wata bayan Allah ne ta kawo dubu ɗaya a mahaifiyar ta tara su a sa ta addu'a kan wata tara su a sa ta addu'a wata bayan Allah ta bada dubu ɗaya a sa kan wata addu'a muna roƙon Allah ya gafarta mata ya yi muke sa tana gidan mutum ke kuma Allah ya fara miki da alkhairi wani bawan Allah ya kawo dubu ɗaya shi ma ya ce ya fara gini da Allah a sa shi addu'a Allah ya ƙara samu Allah ya ƙara samu sannan auren shi bayan sallah ne ka je ka kwakwasa ka yi in da Allah ne ka kada fila ka kai shi zube ne Allah ne sa ka samu ka insha Allah insha Allah ko kuma ne yanzu ka kai fila ka dai samu karama wannan next gini sai kai filoli insha Allah bayan sallah ne jiya na wannan sun kawo kuɗi naira dubu hudu sun ce da Allah a sa shi wakafi a aikin rodi mahaifiyarsu da kaninsu da yayinsu eh, na wajen uba da na wajen uwa sannan kuma ɗaya ɗan uwansu ya fara jami'a shi kuma wanda ya kawo zai jam da waye ka sa addu'a So, na je suna da yawa ko mm. Dokinansu, Allah kowa ka san bukatar shi ka biya mai kowa ka san damuwar shi ka yayi mai jarabawa ka ba shi a wannan kuma eh, sun ce Allah ya ƙara ma malar lafiya don Allah ga naira hamsin nan don Allah a mai addu'a Allah ya sa ya haddace alkur'ani kuma ya sa ya rabu da iyaye lafiya. Allah ya sa ka rabu da iyaye ka lafiya, naira hamsin din da ka baya Allah bai ne ta iliya hamsin, kuma Allah ya sa mu samu da haddace alkur'ani. Wani ya ce Allah ya ƙara wa rayuwar malar albarka malar ni ɗalibi ne wanda ke son wasanni wato sport shi yasa ma nake son karanta course ɗin sport a makaranta malar yana son ƙwallon ƙafa football ba don na shiga cikin yahudawa ba ba don shiga cikin yahudawa in yi rayuwa da su ba ina son na je na samu kuɗi wallahi malam don na ma'addini hidima kuma in kyautata wa iyayena tambaya nan shine ya za a yi in kyautata mu'amala kwallo na ta yadda ba zan tauye ma addinin Allah haƙƙinsa ba malam ga dubu ɗaya a yi ma mahaifina addu'a Allah ya ji ƙanshi da mahaifiyata Allah ya ƙara wa malam lafiya da duka al'umma baki ɗaya. mahaifin kai gawar da mishi Allah ya sa a jinna hukuma mahaifiyar da Allah ya mata albarka da ya rabu ke da nashi amma son abin da kake yi na kwallo da sports ɗabi'a ce kowa yana da wani abu da yake so na na ɗabi'a so amma cewa da kai kana so ka samu kuɗi da kwallo na ɗaya ke na biyu kuma ka yi kwallon da ba za ta saba ma addinin ka ba lalle sai dai kai kwallo tsakanin layin wawa da layin cuta amma duk wannan da za yi ka samu kuɗi ka gina addini a yau to da wahala a ce kun ba a taɓa dokar Allah amma kuma ba farko ko ba baki biya. muna da ɗalibi a jega yaron nan ɗan kwallon da ya kun shi zai fi ɗalibi na ne zai fi ɗalibi na ne yanzu yana wata kafa yana kawai da yanzu zai yi ya taimaki addini a jirgin ya taimaki addini ko nan kwallon da ni na jibi na ne kuna gane wani amma da ya yi kudi na kudi na kwallon da ana rafa ya ce nan kudi na kwallon kuna gane wani ni sun da ya yi tafi ba mu taba waya da shi ba ba taba neman shi ba bai taba nemana ba amma ya san da na sun shi ɗalibi na ne so amma ina jin labarin ƙoƙarin da yake to shi sa ba ka rufe kofa gaba daya ba ka rufe kofa gaba daya in haka samu wani sana'ar wanda ba kwalla ba haka muka so ta kuma Allah ya sa ita ce abincin ka to shi kenan sai ka yi kana magantawa, ba zan ce ka je kai kwalla ba kai tsaye gaskiya kuma ba zan raba ka ba domin na ana kan kwanta wani abu da zan baka to amma dai ka nemi wani sana'a kuma ba dole bane da kake zaton ka samu kuɗi ka ba. mutum nawa ne suka yi kwallon Allah bai ɗaukaka su ba so kawai karka zaɓen ma kanka inda Allah zai zo ka ka buɗe kofa ka ji Allah ka yi maka arziki ta inda ne tsawo zato ta inda ne tsammani ta gaba ta kudu ta dama kamar ma Allah kamar ma Allah kawai ta ji Allah ya mutu na a mai tambaya ta gaba yana tambaya ne mutum ya rashin lafiya ya kama sha azumin wata ramadan bai samu ya yi azumi ba to idan azumi lokacin ramadan ya wuce in zai rama ya rama su a jere ko ko bi su daban daban la la la shi azumi a cikin ramadan ne dole a jera amma bayan ramadan ana burka guda ko ba za ka yi ɗaya ka huta biyu ka huta haka kare ba dole ba ne sai ɗaya na mai tambaya ta gaba wanda ita ce tambaya ta ɗari da ashirin da bakwai na shin mutumin da yake cikin janaba zai iya taimama ya sallah asuba a bisa lalura na rashin ruwa ko ruwan zafi eh matakar ba su ruwan kwata-kwata ko kuma ga ruwan ba da zafi ya suka kai imama ka yi sallah asubahi amma idan ruwan ya samu kafin rana ta fito za ka yi wanka idan ruwan zafin ya samu kafin rana ta fito za ka yi wanka abu na biyu kuma karka kari jaraba ba ka yi kada shi ba idan iyalin ka ne karka kusanci iyalin ka sai ka yi shiri idan kuma ta zo maka ne to wannan kuma za ba zai kama ka abin da baka shirya ba tambayar shi ta biyu ya ce wasu hanyoyi zai bi don ya kare kanshi daga iskin nayi ya yi aure kuma ya fi jin tsoron Allah ba nan malamai suna cewa iskin nayi yana haifar da abubuwa guda uku na farko yana sa mantuwa na biyu yana rage kaifin ido na uku yana karya garkuwar jiki da haka duk mutum bai kamata ya dinga yin wannan ba ya dinga yin azumi da abubuwan da shari'a ta ce na sai tambaye shi ta karshe ce malami hukuncin yin sadaka da dukiyar haram sadaka da dukiyar haramu kala biyu akwai dukiyar haramun 100% to na Allah zai karba akwai dukiyar haramun da ta cakudu da na halal Allah yana iya karba akwai dukiyar haramun ɗin da kai ba ma yadda ka iya kuna ganewa kamar misali interest na banki to irin waɗannan dukiya in kai sadaka da ita ba ba ne Allah zai karba domin in ba kai amfani da shi nan ba zai amfani da shi wurin farka to amma ni akwai babban fatawa ta takan bambanta fatawa a buɗe da fatawa a keɓe yanzu da zan samu kidnapper ni da shi da zo ki alaga fata mana ce na ya sabo wannan kudin ke ita wala da nake na bi idan ya yi alkhairi zan Allah bai karba ko wanda karba ba zan ci Allah bai karba dalili kuwa idan ba ka aishi kudin an gina addini ba zai amfani da kudin a tebiya biya kun gani to a lokacin da ka fahimci in ba ku aishi kudin a wajen aikin addini ba za a je a yi aikin barna to ku an sa a ƙarshe kun yi istikamu a hafu bararai ne barna biyu da babba da karama kun dauki karama an gani amma al'asli sadaka da kudin hada da ake na wannan mai tambaya ne tambaya ce irin gara'ib din na akan wata wata tambaya ce irin gara'ib wai wata mata ce mijinta annabi babanta annabi ɗanta annabi yayanta annabi ta raina annabi ta yaya annabi ta haifa annabi wannan matan ita ce wannan matan da babban ba ita ce wannan magana wata mata ce ko ba su sai tambayar su ta biyu wasu ayoyi suka kawo amma ok tambaya ta biyu wasu ayoyi suka kawo suka ce ma ya fassara musu وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا wakila amma وكيلا اما وكفى hasiba na farko waqfa billahi waliya waliya Allah ya kace zama majibincin al'amari in kai kuma Allah ya zama majibincin al'amarin ka kowa ka da kowa ka samu majibinci na biyu waqfa billahi basira da dai basira basira yawa okay haka yawa waqfa billahi nasira Allah ya kace zama mai taimako sai wanda waqfa billahi hasiba Allah ya kace zama mai hisabi keke da keke waka kafa billahi wakila kuma Allah ya zama ya isa zama wakilin ka cikin dukkan al'amuran ka ita ta tambaye ta farko abin da isa tana nana yawo ne da social media so idan aka kawo ta irin waɗannan wuraren wace ce ta haifa annabi ta waye ta waye ta waye ta waye ta, mu ce ba ta san kasanta domin ko ka ce kana karanta ne za ta ci gaba da yawo ko shirme ce sabin ka san me za ta yi maka sanin wannan matar da sanin ta malmatu ba bambanci to mai amfani ba na amfani wata mace ce da ba ta da wani amfani ko da ita ko ba ita ba kamar yanzu mutum ne ya zo ya ce maka ya sunan mamar annabi fa. yanzu ta fi sunan mama annabi fa. akwai wani hukunci na shari'a a kashin wani sunan wasu mai da ba da wani amfani to amma ba yadda muka iya tunda wani zamani ne ya zo na kirkire-kirkire haka nan za a yi ta haƙuri a yi ta mutane na mai tambaya ta gaba yana cewa alga su ne hukuncin mutumin da yake da mata biyu sai ya rarraba ‘ya'yan ya rarraba ma yaran dukiyar ya rarraba yaran ya rarraba musu dukiyar shi kafin ya rasu gona ya rarraba musu baya halatta mutum ya raba gado kafin ya rasu amma ya halatta ya raba musu kyauta kyauta ya halitta amma gado domin sai su riga shi mutuwan Allah ya ga dama amma ya kyauta ya halitta ya rarraba gona ko in zai bayar bare adalci ya ba kowa daidai da daidai ko kuma a tsalle ya bayar daidai da bukata na hmm. na ya ok wai da tambayar baban ya tsufa bai iya neman kuɗi ba ya iya motsi don haka sai rarraba gona ya ce to kowa ya je ya dinga sarrafawa ya ci da mahaifiyarsa to sai baban ya rasu to za a bar shi a yanda yake ko ko za a sake sabon zubi za mu kalla in ya rasu rabon da ya yi daidai da gado in ya yi daidai da gado sai mu bar shi amma in ya zama bai ya saba ma ka'idar gado za a dawo da shi a yanda ka'idar gado ke daga ƙarshe kuma ce don Allah malam ya sa shi addu'a ya zama dalilin kawai ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka addini da garinku da ƙasa sanadiyar ka Allah ya ɗaukaka addini da kai kuma Allah ya ɗaukaka ka da addini wannan sun gawo ɗari biyu in ce da Allah a sa a rotu a yi wa baban shi addu'a ya rasu sannan a yi ma mamansa addu'a Allah ya gafarta ma mahaifinku mahaifiyarku kuma Allah ya samu marmari ta lafiya